a kullum munafikai su ne matsalar al'ummar musulmai tun da Allah ya halicci duniya ya fara aiko da annabawa ya saukar da littattafai ya saukar da addininsa a cikin al'umma ba a taɓa samun tangarɗa mai muni irin tangarɗar da munafikai suke ba wa addinin musulunci ba shi matsalar munafiki kullum yana so ne da dole alala dole sai ya burge waɗanda ba musulmai ba duk abin da zai waɗanda ba musulmai ba su yabe shi zai aikata waɗannan su ake kira da suna 'yan daɗi arna a zamanance wasu daga cikin shugabanninmu na arewacin Najeriya waɗanda suke sanya babbar riga malam malin da hula suke da awar su musulmai ne babu shakka sun ba mu mamaki sosai da sosai idan muka duba yanda suka ba da kulawa sosai game da Deborah ba su ba da kulawa a akan jinanan al'ummar musulmi da aka kashe a cikin jihar su ba dubban mutane sannan mun koma kudancin Najeriya da yawa daga cikin matafiya da mazauna kudancin Najeriya waɗanda 'yan kudu suke musu kisan gilla suna nan suna yawo masu kisan a cikin mutane amma kuma ba su damu lallai sai an ba haƙƙin al'umma su da kashe a kudu ba misali ɗaliban Sheikh Dahir Usman Bauchi waɗanda aka tare aka yi musu yankan rago aka yi musu kisan gilla duk mun ga wasu samari an kakkama mazauna wata wani yanki da aka yi wannan ta'addanci daga cikin wata kabila waɗanda dukkan su kiristoci ne an kama su kuma da ƙarshe muka ji an fito ana cewa ana neman a yafe musu ina batun su aka kwana da yawa daga cikin masu wannan aika-aikar za ga sun da sun ci gaba da rayuwarsu ne tare da sun kashe dubban mutane sun kona gidaje sun yi ta'addanci duk waɗannan ba a damu sai an hukunta su ba a'a wasu mutane waɗanda suka ɗau hukunci akan wata ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallama su aka damu a hukunta kuma masu yin wannan sun tsaya haikan sai an yi wannan hukuncin tare da cewa fa akwai hukunce hukunce da dama da aka tozarta a ƙasa ba su dama a ɗauki a da wannan hukunci ba yanzu idan muka duba yadda batun shari'ar nan take tafiya ta waɗannan matasa a halin da ake ciki Sheikh Murtala Bello Sokoto ya yi tonon silili ya bayyana wani abu da ba mu san da shi ba yanda malaman jihar Sokoto suka yi gangami suka zauna da gwamna gwamnan kuma ya musu alƙawarin cewa za a raba da waɗannan yara amma daga baya sai gashi ya maimaita cewa sai an hukunta su yanzu tsoron da ake ji ma ina aka kai yaran domin malamar tala a cikin bidiyon da zan sanya muku a yanzu ya tauna akan cewar an tafi da su wani guri ana hawa ta jiha an kai su amma dai za a dawo da su idan an dawo da su jihar Sokoto an yi wannan shari'a za a bar su a Sokoto ko ko za a ƙara fita da su ne me yasa musulmai ba su da gata me yasa addinin musulunci ba shi da gata hatta a wajen wasu masu sanya malamalan da hula waɗanda suke da wasu musulmai babu shakka sai ranar alkiyama wasu za su mutu suna zaton su musulmai ne amma wallahi munafikai ne lamba ɗaya kuma Allah yana cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai tabbas suna can ƙasa can ƙasan ƙasa a wutar jahannama shi abinda na kasan yi mana ishara shine dadi arna manya yan dadi arna abin da ya kamata ku sani abin da ya faru ya riga ya faru amma bai wuce ba me yasa bai wuce ba saboda wallahi zalunci na cin amana na mu sa ma yaran nan idanu a walakanta su don yanzu abin da ake nufi a ɗauki hankalin mutane duk wani malami da an san yan an kira shi ana ɗan magana da shi a ɗan kira shi a ce mai kaza a ce da Allah a yi shiru a bari har hankali ya ɗauku ma'ana har hankali ya ɗauku a yi musu ta'addanci yaran nan suna nan suna nan kale halin da ake ciki ma an kai su ajiya wani wuri muna sa ran gobe za a dawo da su muna yin waɗannan maganganun don gwamnati ta sani jami'an tsaro su sani wallahi rayuwar mu fansata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqidan mu aqidan mu yaran na wallahi basu yi laifi ba kun ji hirar da mai girma gwamna ya saki da wa da yan jarida sun tambaye shi me ra'ayinka game da yaran nan me ya faɗa yace fahimta ce ra'ayi ne game da yaran nan cewa za a hukunta su sun yi laifi mu ko mun ce a shari'ar da Allah ya kuma manzon Allah ba su yi laifi ba duk mi asabun da na so in baku shine yanzu duk wani malami da asabatu sheda na akan gwamna makaryaci na me hujja ta na cewa makaryaci na kuma ƙarya mai muni tsakaninku da Allah akwai bakin ciki irin ka kira mutane ka tambaye su mi a bukata su su faɗa ma bukata kai da din su matsala kwa da mun ka samu sakkwato Kiristoci suna bukatar sai an hukunta yaran nan musulmin sakkwato gaba ɗaya da malaman da ɗalibansu da kowa sun yi ittifaki su ko abinda suka bukata yaran nan a sake su tsakaninku da Allah wannan gaskiya na ko ƙarya na mai girma gwamna musulmi musamman malamai duk limaman jihar sakwato ku diba ho tare da sabanin da a tsakaninmu. tsakanin malam wani da malam wani sabani amma ku dibi yadda Allah ya haɗa kansu akan maganar manzon Allah duk malaman jihar sakwato na kowane bangare da na kadiriya da na Tujjaniya da na Izala da na salafiya, duk sun hadu akan cewa yaran nan ba su yi laifi ba a sake su sun kai korafi mai girma gwamna ya yadda da cewa shi a bukatar su to kuma ga bukatar su Matthew Hassan Kuka tsakaninku da Allah bukatar suwa ya ɗauka. bukatar suwa ya ɗauka to Allah maɗaukaki ya sha faɗa mana walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum Allah ya ce walantar da ankal yahudu walan nasara Yahudawa ko kuma Kiristoci ba za su taba yadda da kai ba Ran kai daɗe ba maganar malam Musa Lukuwata ba ba maganar almajirai ne ta ba ba maganar sauran malaman sabbatu ta ba Allah na ka ca in sun kakai su yadda da kai su ba haƙuri a ko su so ka. Allah ce ba za su yadda da kai ba hatta tattabi millatahum sai ka bi addinin su to haka mai martaba da kai da excellency in dai son kukai su so ku to ku sa janjami ranar Lahadi Allah ya ce ba su yadda da kai hatta tattabi a millata sai ka bi addinin tsakaninku da Allah akwai wani duk duniya da zai cewa ai saboda diflomasiya saboda tsari na rayuwa saboda zam Allah ya ce ba su son ka dole ka yadda ko kana kuma don Allah akwai wanda Allah da ya halice su ya halice ka shi ya ce ma ba su son saboda haka wannan zalunci na wannan ta'addanci na kuma wallahi malaman jihar Sokoto kun yi abin da ya kamata kun yi kokari amma wallahi in kun ka kale waɗannan yaran kun ci amana addinin musulunci kamata yi a ce hudubobi sun biyo baya gwamna ya tar da ku ya yi muku ƙarya ya ce yaran nan za a sake su ta bayyana ƙarya ta an kai yaran nan gidan yari ana tunanin akwai matsala an koma ɗaukar su an kai har wata jiha an haka su muna sa ran gobe za a sake don dole ne sakkwato za a yi musu shari'a mu abinda mun ka ce ba su yi laifi ba a bashe su a bashe su wallahi shi azaman lahiya shi azzaman lahiya magana a ce wai an yi ta batun maganar a dadada ma kiristoci rayuwa yanzu ku duba ku gani ho makiyan Allah Allah majiyar manzon Allah wanda ta zage manzon Allah ga da an ha kashe ta mai girma gwamna jaje wa uwayenta yayi musu jaje ko bai musu jaje ba yan uwan yan uwan mu musulmi masu cewa la ilaha illallah a birnin shehu an kashe su saboda sun fito zanga-zanga mu ba mu yarda da zanga-zanga ba amma tsakaninku da Allah dokan Najeriya ta ba su dama ko ba su ba su dama ba wace doka ta ce in mutum ya fito zanga-zanga a kashe shi akwai ta ashe kenan wa ya kamata ya biya diya waɗanda an kashe wurin zanga-zanga mai girma gwamna da shi da mai alfarma sarkin musulmi saboda sanadiyar sarkin musulmi an kashe waɗannan mutane don kariyar gidan sarkin musulmi an kashe waɗannan mutanen Allah sai ya isa musu ko ba sai ya isa musu ba don haka abin da ya kamata ku sani muna nan ka'idan mu kuma wallahi duk sadda an ka samu shugaba ya zama makaryaci akwai matsala akwai hadisi sahihi hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahadisul wa'id hadisai da manzon Allah ka narko na azaba da duk shugaban da yake makaryaci Manzon Allah ce salasatun la kalli Allah yawm kiyama, qiyama wa la yuzakkihim wala la yanzuru ilaihim wala lahum azabun alim don Allah akwai matsala ko ba matsala zo Allah ce akwai wasu jinsin mutane guda uku Allah bai dibin rahama gare su ranar alkiyama Allah bai tsarkake su ga zanuban su ranar alkiyama Allah zai yi musu azaba mai raɗaɗi. su wane ne muna son mu san ko su wane ne sai zo Allah ce shehu zani tsoho mazinaci mutum yi shekaru amma yana zina shahid a cikin hadisin sai zo Allah ce wa malikun kazzabun shugaba makaryaci kuma yanzu don Allah akwai wani wanda ka bi kashe da ta gwamnatin jihar Sokoto makaryaci ta ni abin da na gani ya kamata duk sanda mai girma gwamna ya koma kiran mallamai in dai da gaske addinin aka nuhi su ce ba su zuwa me hujja saboda ya kira ku dai yayi muku ƙarya ya kira ku biyu yayi muku ƙarya ya kira ku uku yayi muku ƙarya ga manzon Allah ya ce ba a saran mumini so biyu cikin rame guda don Allah bai kamata a ce an yi mai irin wannan wa'azi ba yana kiran mallamai cewa zai zauna da mallamai a ranka dade mu ba mu magana komai da kai Misa saboda yaran ga kayi mun alƙawalin zaka sake su a shekarya ta haka don Allah an yi mai wa'azi ko ba a yi mai ba amma yayi ƙarya ya gobe ya koma kira an zo an taru an tara mai rawunna da komai yayi magana ba a yi mai inkarin ƙaryar da ya jiya ba tsakaninku da Allah ya kamata mu zo mu ɗora cewa ƙarya haramun ta don haka in dai akwai waɗanda aka wa wa'azi ba a wa wasu to nan ba wa'azin da manzon Allah ya koyar bane saboda haka har yanzu muna addu'a ga malaman jihar Sokoto Allah ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa Allah ya Allah ya kare su ga sharrin makircin da annan ana kulla musu duk waɗanda annan suna kokarin su dau mataki ga yaran ga muna roƙon Allah ka gaba ya gare su Allah ƙuri'ar da suka nema Allah ka hana musu ita kuma yanzu sai da kuke to fa duk irin waɗannan shugabanni da ake magana mutane ne marasa ilimin addini ba su san fari ba ba san baki ba da yawa daga cikin su wasu ma Fatiha ba su iya karantawa ba su waye suke da haƙƙin su nuna musu gaskiya malaman addini alhamdulillah kamar yadda malam ya faɗa malamai sun haɗu da tsakanin tijjaniya da kadiriya da izala sun haɗa akan cewa abin da yaran nan suka yi daidai ne kuma duk wanda ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga hukuncinsa amma kash wasu daga cikin masu rawani wanda da suke da awar ilimi amma ba sa kishin addini haƙiƙanin kishi su ne matsalar mu waɗanda jira suke wani abu ya samu al'ummar musulmi misali a samu wata zamiya daga ɓangaren musulmai wani musulmi yayi wani abu da a wajen su zamiya ne sai su fita su caccaki wannan eh, musulmi su karfafa hukuma akan ta hukunta shi amma idan arna suka yi za ka ji sun ja bakin su sun yi shiru ba za su taba cewa a fito a hukunta shi ba kai wani lokacin ba sai ka ga suna nema su nema wannan arnan a fita tar da irin waɗannan malamai me shak Ahmad Gumi yake nufi da cewa waɗannan wannan yarinya kafirar amana ce shin ina amana take ga wacce ta zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ina son zaman lafiya yake ga wanda zai zo tsakiyar al'umma ya zagi shugabansu kai ko da a ce gaba garin mutane zaga a cikin al'ummar da ba tasa ba alhalin ya ba kunce su sun ba shi muhalli sun ba shi tsaro yana zaune a cikin su ba shakka ba za a taba cewa wannan mutum mai amana bane ko mai son zaman lafiya to ya kuma wanda zo ya zagi shugaban halittu gaba daya a tsakiyar al'ummar musulmai Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya yi martani ga Sheikh Ahmad Gumi game da wannan gabar da irin wannan zamiya da ya fada a ciki haka kuma ma ya taba batun kashe Sardauna ya yi magana akan kashe sardauna da aka yi me yasa mutane ba su damu a ɗauki hukunci ko mataki akan waɗanda suka kashe sardauna ba aka yi ta tafiya shekaru da yawa bayan sardauna an kashe wani mutane da yawa amma an ja baki an yi shiru sai wata halakakkiya tsinanniya wacce ta batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam mara daraja sannan za su da jijiyar wuya wai sai an wato hukunta waɗanda suka kashe ta tambaya zuwa Garekta, idan ya ce kafiran Najeriya kafiran amana ne an kulla alƙawari da su ina so dan Allah zan saka wannan abin yanzu shine an kashe saddauna a Najeriya suwa suka kashe saddauna ɗaya kenan ashe kashe saddauna kaɗai. bai isa ya zan nuna cewa alkawarin da aka kulla da su sun warware shi suwa suka kashe tafawa balewa biyu kenan suwa suka kashe muttala ramar uku kama bar wannan a dawo kusa kusan nan yanzu mutum talatin din nan da muka sa sun biyo hanya an kashe su suwa suka kashe su sau da in yana maganan an ƙulla alkawari da amana ne idan yana magana a musulunci ne daga lokacin da kuka ƙulla alkawari da amana da wasu waɗanda ba musulmi ma amma sai kuka fahimci musulmi suna da matsala da wasu kuma kuna da amana da su suna ba da wato goyon baya ga wasu su yaƙe ku ko aka kashe wani musulmi ko wata musulma wannan alƙawarin automatic an warware shi bari mu nemo malam muhammad wannan bidiyon maganan saddauna mu saka mu ji a abin da ya faru ko da kaɗan ne daga ciki dangane da abin da ya shafi a kashe saddauna da aka yi bari mu ji a wannan bari mu ji gashi nan kansa da sunan kabilarsa ko addininsa kowa sai ce ni dan arewa ne babu bakatafe babu biron babu ba an gashe babu bahaushe babu filatani babu barbare babu nufi ba idoma babu jikun babu tibi kowa sai ce ni dan arewa ne ba zancen musulunci ko kirista kowa ya rike addininsa lakum dinukum waliyadin amma an hada kai abin da ya kawo wannan kuwa saboda an samu shugabanci na gari daga sardauna sardauna nan yikan shi usman dan huliya ne mujaddadi na addinin musulunci amma bai taba nuna bambanci ga wani mutum ba saboda addininsa ko kabilarsa shi ya ce kowa nasa ne duk mutumin da ya taso yana da abu na kirki zai taimaka masa kowane irin kabila yake kowane addini yake kawo zaman lafiya zaman lafiya shi ke kawo ci gaban ƙasa samun ci gaba shi ke sa mutane samu abin yi mutane samu abin yi shi sa ba za su yi fituna ba ba za a samu wasu masu zaman kashe wando ba wanda suke jira a yi tashin hankali duk ma sama da ƙasa ta haɗe babu wannan amma sai da adalci to a sardauna ya nuna adalci sardauna a addinance ba za ka ga laifinsa ba domin likitan sama kirista ne wanda yake kula da sha'anin tsaronsa security kirista ne ba kuma bahaushe ba makocinsa ma wanda daga gidansa sai gidansa na masallacin da yake zuwa kirista ne babban abokinsa a cikin sarakuna sarkin kagora ne kirista ne mutumin kudancin zaria haka haka sadana ya taɓa zuwa ma kanti zai sai ya tarar da yara ya ce kowa ya ɗauki abin da yake so zai biya sai yaron sai tambayi wani daga cikin yaran kai wani kabila ne wani addini ne kai sadauna da ya je fada shi da fada yace ɗana shi ke kar ka ƙara tambayarsa kar ka ƙare min haka duk wa'annan ɗaya'ana suke to wannan ka gaba za ka yi ga laifinsa wajen addini idan wajen tattalin arzikin ƙasa ne kullum sardauna yana cewa ba na fata in na mutu a ce na tara dukiya fata na in na mutu a ce na yi wa jama'a aiki kuma yana faɗa ministocinsa ba a gudu da su sanduwai duk minista na da yake son ya ciniki ya bar ministan zan taimaka mai shi je su samu abin da za samu amma ba za ka yi minista ba kuma kai ciniki a lokaci guda ɗaya idan an ce ga wasu sun zo turawa za su kafa sana'anta sai ci su waye masu yin wannan sana'ar sai a ajiye gari kaza da gari kaza akwai su wane kaza da wane kaza a kira wasu a haɗa su da mutanen abinda kullum zai ce da su kar ku ba mu kunya ga wayannan irin irin sana'ar ku ce ba me za ku samu ba ba me za ku kawo ba a'a kada a ba mu kunya haka ba kowa hakkinsa a nan za ka ga laifinsa wajen tattalin arzikin ƙasa a ba zaman ta kai a haka ka je gidan sardauna ka ga yadda mutane suke zaune a in an zo cin abinci da direba da private secretary da babban secretary da minista da kowa da kowa wanda ya zo haka za a zauna to yanzu a malam muhammad kaji irin yadda sardauna ya rayu ya bar duniya bai tara komai ba ka duba saboda kyautata alaƙarsa da wanda ba musulmi ba ta fuskan lafiya likitansa ya zama kirista wanda ke kula da harkar tsaronsa kirista maƙocinsa kirista babban abokinsa Kirista. Kai, amma daga ƙarshe me ya faru? Ba zuwa suka suka kashe shi ba? Kashe shi suka yi, abinda Allah ke faɗa mana cewa innahum la imana lahu ba su da alƙawari. To a tambayi dakta, a musulunci idan aka ƙulla alaƙa da mutane ta alƙawari, idan wani ya tashi ya kashe wani cikin musulmi, ko kuma suka taimaka wajen yakar musulmi shin wannan alkawarin yana nan ko sun warware shi wannan tambaya ce tunda ya ce wanda ya kashe mu'ahad kaza in an samu mu'ahad an yi wannan alkawarin idan wani ya haka sun warware ko ba su warware ba wannan tambaya ce a ban gama ba bari da Allah in nemo wani a nemo wani bidiyo daga cikin direbobin shi direban shi saddaunan wannan a bari mu gani direban saddaunan da abin da ya faru na kisan saddaunan a gaban shi yana nan bari in gani ko zan ga bidiyon gashi nan a yi haƙuri da Allah Malam Muhammad a saurari shi wannan direban saddaunan. sunana alhaji ali sarkin motar saddauna sa'amadu bello na shi yadda Allah wushi, da shi da ance shi ne premier, amma shi bai da shi a premier ba, da ɗan gadi, da ɗan tauri, da driver, da dukkan staff nashi, ya ɗauka duɗi ne. Ko abinci za a ci, ba ware a ce wannan nashi ne wannan, haka za a haɗu, ana kokowa, ana cin abinci. to fa ƴan uwa kalamai ne kuke saurara ga sunan na gaskiya dukkan mai neman gaskiya ta bayyana a gare shi kuma daga kin gaskiya sai bata duk mai sanya tsira ranar gobe alkiyama kada ya sake kujerar mulki ta ruɗe shi kada ya sake waɗannan mutanen na hannun hagu su ruɗe shi in ba haka ba kwa ranar gobe alkiyama zai kasance tare da su a wutar jahannama ranar da ba mulki babu Najeriya babu hukunci sai na Allah shi kaɗai. Ya Ubangiji ka sa mu cika da imani ka kare mu daga rudin duniya wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh